yana ba mu labarin yadda aka fara ƙoƙarin buɗe masu ƙofar ɗakin shiga sel a gidan fursuna saboda zaƙuwar son gano abin da ke ciki yasa na hango makurar gani a ƙarshen ɗakin wanda hakan yasa na yi hanzarin juya ido na kalli allon da ke makale a ƙofar ɗakin wanda ya bani shaidar cewa fursunoni 120 ne a cikin wannan ɗakin mu da za mu shiga ne za mu zama na cikon 23 ya ce nan take na ji kayan ciki na sun hargitse gaba ɗaya tabbas da ni mace ce sai na hasaso wa kai na haihuwa ko da kuwa ba ni da ciki ya ce ni kaɗai na san abin da na ji wanda ba zan iya ba da labari ba lalle in kowa a cikin ɗakin zai min naushin maraba da zuwa yari na tabbatar gari na ma ba za a samu babare a sallace ni da alama ban zama ƙwallon tantiri ba kamar yadda na yi tsammani don a razani na juya ina neman cecimo yard master wato mai rarraba mu a ɗakin cell na ce don allah a ji kaina a canja min ɗaki waɗannan in sun same ni ba za su rage komai a cikin rayuwata to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba sai yard master ya yi baya yana mun kallon zargi da mamaki kaftani ya yi gefe yana dariya keta yayin da na ga fuskar ja'iru ta cika da fushi yana ta faman doka mun harara ban damu ba don daga shi har kaftanin ra'ayinsu suke aiwatarwa ni ko rayuwata nake ƙoƙarin tseratarwa wadda su ba ta dame su ba yadmasa ya yi min tsawa da cewa kai menene haka da sake cika da tsoro ina nuna masa ɗakin ko wuƙa ban taɓa riƙewa in ba da sunan yanka mangoro ba ban taɓa daba ba to don me za a haɗa ni da 'yan fashi fuskar ja'iru ta ƙara renewa da ɓacin rai yayin da kaftani ya ƙara tsananta dariya na zaci dogara zai sake min tsawa sai gashi ya tare ni da rarrashi me kai ne in ji dogari na amsa masa da rawan murya a daidaita sahu ne ya ɓata a hannuna karab kaftani ya sako mana baki kai ai ka girme ni ma ni fa waya ce ta nemi bata a hannuna bata batan ba da sake mayar da hankali na ga dogari ina faɗin amma yadda kai yi naka laifin ai kowa ya san za ma ka iya haƙa kabari ka tona gawa ka saci kayan jikinta ranka ya daɗe a duba rauni na jikina sai ɓari yake ranka ya daɗe za ga is wide dogarin ya kyalkyale da dariya kamar yadda kaftani yake ta kyakkyatawa. me kake tsammani ne Wa ya ce maka yan fashi ne na haɗi wani yawu mai ɗaci ya wuce zuwa makogwaro na a taurare kamar zai ga makogwaron lokacin da mai buɗe ƙofar ya kammala buɗewa ja'iru ya mun kwafa ya shige ba ma tare da an masa izini ba gumi ya fara kutsowa ta ƙofofin na ina su har ta cikin farce na fahimtar hakan ya sa dogar ya fara ƙoƙarin kwantar min da hankali ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru wanda kake zato in ji dogari na fara ƙoƙarin tattara hankalin nawa don na kwantar musamman saboda dariyar da kaftani ke ta faman tuntsura min wannan ita ce ta bani shaidar lallai duk abin da zan shiga na tarar bai kai yadda nake zata wuya ba don tare za mu shiga in dai da gaske akwai wuyar to koyaya ne dole ne ya yi jimamin tasa na karfin halin sa kai cikin ɗakin kamar yadda aka yi min umarni muka shiga ina rarraba ido daga farkon ɗakin har zuwa sa gadaje ne irin na makarantun sakandare an jere su a ɓarin hagu da dama yawancin fursunoni na zaune a bakin gado wasu a kwance wasu kuma na zaune a kan tabarmi da ke gaban gadon wasu na zaune a kan tabarmin suna kada wasan karta wasu wasan wot wasu kuma wasan lido sai kalilan da ke tsaye suna wasu sabgogin san san bana cikin hankali na a lokacin da wasu daga cikin fursunonin su uku suka tare mu na dai je ana gabatar da mu sama-sama sannan ana gabatar da mutane bakwai da suka tare mu akwai limamin ɗaki sai mai layi sai alkali sai fasto sai sarkin tuwo sai sarkin ruwa da kuma sarkin kashi gaba ɗaya na gane ma su sarauta ba ta yi musu wuya ana ta mana lissafin ma'anar kowannensu amma gaskiya ni ban sa hankali a ko guda na gane ba hankali na na can wata duniyar daban musamman ta karatu na da matsayin da na so na taka a kansa yanzu ya suɓuce min kenan yau gani a wani matsayi da ban taɓa mafarkinsa ba kai ko a duniyar fina-finai ba na sha'awar kallon masu muni irin wannan karo na biyu da na ji wani malalacin hawaye ya sulmayo mu kuma na ɗan ji can taurin kan da na nuna wanda shi ya janyo min zaman gidan kasu cikin wannan rashin hayyacin aka nuna min gadona na ji suna kiransa da force gado ne mai ɗauke da wata lagumammiyar katifa sai sosasshen bargo mai launin ruwan ƙasa ga gyatumin gidan sauro mai launin farin da ya koma ƙasa-ƙasa sai gyatumar tabarma baka ban lissafa su don rainawa ba sai don ban mazace ana samun su a gidan kaso ba da yake in rainawa ce ma ya kamata na raina ɗin don duk lalacewa da talaucin da na taso a cikinsa ban rayu akan kasashen makwanci irinsa ba amma dai na sa tawakkali da godiyar Allah na karɓa hakan ne ya kamance ni wato karɓar duk abin da rayuwa ta danƙa mu na ɗosa na mazauni a bakin gadon na zauna kunnuwana da idanuwana da zuciyata na karɓar abubuwa barkatai a lokaci guda abubuwan su ne dogarai na ficewa suna mayar da ƙofa suna rufewa sauran fursunoni suka mayar da hankalinsu a kaina ja'iru mai kunduma shar ya waiwayo yana cewa na bayar da maza makwabcin gadona ya miƙo min ledar ruwan leda yana shegantaka faɗa min wai na kwara wa kaina ruwan domin na wanke gumin da nake ta yi nasir asama'u kawu malam musaddiq usman kabir da duk wani azalumin cikin rayuwata suka dawo zuciyata suna ta faman shawagi yayin da ƙwaƙwalwata ta shiga wasafa musu la'ana da neman taɓewa a cikin tasu rayuwar su ma ina nan zaune kamar mutum mutumi aka yi sallah a zahar aka buɗe mu na biayari ayari muka je masallaci muka yi sallah duk da wasu a cikinmu sun fita ne kawai don su sha iska amma ko masallacin ba su dosa ba wannan ya tabbatar min ba sa yin sallar duk da kuwa su ba mata ba ne bare a ce su ta wata-wata suke sannan muka dawo aka sake rufe mu ba jimawa mai layi ya shigo da abinci sarkin tuwo ya shiga raba muna kowa na zuwa da roba yana karba wata taibace baƙaƙirin da ban haƙaƙe da garin kwaki aka yi ta ko da dusa gero ba miyar ma ta busasshiyar kubewa ce amma a ido ta fi kama da miyar bado saboda baki da ƙananan 'ya'ya ba ma a nan gizo ya saƙar ba da na kai loma guda zuwa baki na duk zuhutun da na shirya wa duniya sai da na furzar kana na haɗa kai da gwiwa la'asar ta yi muka sake fita zuwa yin sallah da muka dawo kuma ina sa ran za mu fita zuwa sallah magariba mu sha wata iskar sai na ga an kira sallah a ɗaki masu yin sallah suka yi alwala liman ya ja mu sallah a wani layi da aka shata a ƙarshen ɗakin nan ne ya zama masallaci kiristoci da musulmai marasa sallah kuma kowa ya koma post ɗinsa ya zauna ya shiga yin azumin magana don wannan doka ce isha'ima an kira mata sallah mun gabatar da ita yayin da ni ba hanta cikina ta ci gaba da kaɗawa tana jiran ganin kuma menene abu na gaba komai ba mai daɗi ba ne a nan ko da warin jikin fursunoni marasa wankan kirki aka bar numfashin mutum ya ishe shi balle a haɗa masa da na warin kashinsu da ke tasowa daga ban ɗakunan da ke ƙarshen ɗaki mai shaddar gargajiya don ma a cikin dokokin ɗakin da ke shimfiɗe a takarda liƙe a jikin bango na ga dokoki uku da suka ja hankalina dokokin su ne na ɗaya in ana cin abinci ba a zuwa yin ba haya, na biyu in ana gudanar da ibada wanda ba zai yi ba dole ne ya koma post ɗinsa ya natsu na uku in kana sata a waje to ka adana a bakka sai ka koma gida nan gidan ba a yi mana sata dokokin da yawa amma waɗannan kaɗai suka burge ni musamman na hana yin ba hayan nan don wanda ba a hana baɗin ma kulle ciki yake yi har sai mutum ya ji a ransa da ma yadda aka ƙayyada abinci da kofin ruwa an ƙayyada yin ba haya da fitsari ni kaina yanzu fargabata bata wuce ta yadda zan matsu gayin ba hayan ba sai dai duk da wannan takura haka ake ta hira ana dariya tamkar nan wajen ne iyakar aljanna kowa ni kuma mai rauni ina bin kowa da ido masu mulki na zuba mulkin su, wanda hakan ne ya taimaka wajen tsayar da doka da oda har karfe tara da yi babu abin da ya faru na ban tsoro game da ni amma dai na sha amsa tambayar kai talo-talo ne ko haka na ji ana kirana da na nemi si sai aka ce min ai duk sabon zuwa kurkuku na farko sunansa kenan talo-talo wanda ya zo daga goma zuwa sama kuma sunansa nan ya fi gida daga ɗaya zuwa biyar kuma jan wuya mai zuwa daga biyar zuwa sama kuma baƙin wuya wannan abu fa ya bani dariya dole na dinga amsa sunan talatalo haka kawai duk da ko ba ni kaɗai ne talotalon ba akwai irin mu da yawa amma ya za a kira mu talotalowu ko talatalai tunda nake ban taɓa jin kalmar jam'in talatalo da hausa ba talatalo a hausa kullum shi kaɗai ne ba shi da mace don ban taba jin sunanta ba kamar yadda za a ce kaza zakara kaji rago tunkiya raguna agwagwa toro agwagi amma shi talo-talo shi kadai ne ba shi da mace kuma ba shi da jam'i ni ma yanzu gani a nan babu mace amma akwai jam'in da ba su da suna lalle na cika talo-talo na fashe da dariya ne kadai to kusan mu goma ne da sel ɗin ya samu a satin nan amma dai an fi matsa min duk da suna cewa ina da siffar ƙarfi amma ba ni da siffar makirci saboda haka rauni na yana bayyana a kan fuskata ni dai kallon kowa nake yi babu ƙarin bayani ni kaɗai nake gane cewa ni gawa da rai ne ba mutum ne kamar kowa ba bare a ga zati a tare da ni irina mai rasa komai babu wani karfin gwiwa da za a gani a tare da shi ko da kuwa a da shi ne an taru. to kowa ya koma post ɗinsa lokacin bacci ya yi kar wanda ya sake aka gan shi a post ɗin wani ihun mai layi yana shela ne ya katse ni daga tunanina kafin ka farga tuni kowa ya koma gadonsa ya naɗe shiru kuma ya ziyarci wajen kamar ka shiga makabarta sai daga can ne za ka dinga jin raɗa hira kaɗan-kaɗan maƙwabtan gadajen juna suna taɓa hira ina rantsa da ido kimanin awa ɗaya da kaɗa ƙararrawar bacci baccin bai zo min ba face hawaye da na dinga yi zuciyata kamar ta kama da wuta duk duniya kowa haushinsa nake ji tare da ganin babu adali a cikin duniya sai yanzu ma na dinga jin haushin alkalin da ya yanke min hukuncin zaman gidan kaso wai don tsabar rashin imani har tsawon shekara ɗaya da rabi sai ka ce wanda aka kama da laifin fyaɗe kamar daga sama na ji makwabcin gadona wani mai yari yana ta jera sunana kamar kafa bene da gurɓatacciyar hausarsa cikin raɗa-raɗa goni gwani baki yi bacci ba sai na ji zuciyata na neman ta tsinki ta fito daga na saboda tsaba firgita me zai yi min na dinga tambayar kaina ina saƙa wa kaina amsoshin da suke firgita ni ba addini na ɗaya da shi ba ba yaran mu ɗaya ba ba matsayin laifin mu ɗaya ba don a hirar da yake da wasu a ɗazun na ja ambaci cewa laifin fashi da makami ne ya kawo shi kurkuku tuni me magamarsa da sunana zuciyata sai dare take tana mun alama za ta dare kila da yana da basira ma sai ya jiwo ihunta bisa kiran da yake wa ma'abocinta kamar maye ya ki barin kiran sunan nawa sai kawai na yi karyar jan raguna a matsayin mai bacci ina jinsa ya auna min zagi yana faɗin ashe ma ni rago ne ni dai ban motsa ba raguna kawai nake ja duk da kuwa a filin rayuwata ta gaskiya bacci na ba shi da ragunan da zai iya ja to kwanaki suka fara ɗauki ɗaiɗai tare da sabuwar rayuwata tun daga kan fatar jiki har zuwa tsakiyar zuciya duk da rayuwa a matsayin fursuna ba ta da daɗi na fara sabawa da ita a haka zaman waje ɗaya wato gefen gadona mai lamusasshiyar katifa cikin ɗaki mai duhu daga na rashin haske har kawo na tsufa da alamu masu tunawan mutum kintacen gidan wuta a lahira saboda muni sauraron hirarrakin 'yan uwa ɗaurarru da su mai cike da al'ajabi haushi tausayi da duk wani nau'i mai taɓa zuciya ya raunanata da kuma wanda in ya taɓa ta bata jin komai shakwawarin ba haya da zannin fitsari wanda tsabtar da toilet ɗin ke sha ba ta hana warin tasiri ba to gaskiya wannan kawai ya ishe ni babban hukunci a kurkuku fiye da gabzar bakin tuwo da ruwa kofi biyun da ake auna min a rana a matsayina na maragatan da babu mai zuwa ya ziyarci ni bari ya kawo min sinkin ruwan leda garin kwaki biredi da sauran ɗan kayan masarufin da doka ta yadda a kai wa fursuna ni duk wannan baya hukunta ni fiye da wancan warin masaro assalamu alaikum kun saurari shirin rai dangin goro shirin da gidan rediyo